ko kin so ko baki so ba ko kin yadda ko baki yadda ba wa kana amran maqdiya lamari ne da ubangiji ya riga ya hukunta shi ba maganan ja da baya too late to cry when the head is cut off me ya faru a wannan lokaci fahamalatu ba ta bazar bi makanan kasiya ku ce zuwa gaba larama akwai inda nake son ba da almahadu ila jiz'in nakhlati qalat alayt قبل هذا وكنت نسيا منسيا ملائكة جبريل سيدان يهورا wasu sun ce a jikin wuyan rigarta hura wannan da yashe ya hura mata ciki na wata tara ne a wannan lokaci saboda annabi isa da daukan cikinsa da naƙudarsa da girman cikin da haihuwarsa tu a cikin sa'a da ya kai to fa ja hal makhadu sai ga kuma yanzu naƙuda ta zo mata naƙudan nan sai ta ke da ita ta tilasta ta domin kalmar ja fi'ili ne wanda yake lazim to amma akwai ka'ida da malaman larabci suka ainihin wato bayar shine idan aka samu fi'ili wanda yake sulasi mai harufa guda uku idan aka yi shigar masa da alhamza a farkonsa ko aka yi tabaifun na ainun nesa harafinsa na tsakiya sai suka ce ta'adda li wahidin in kana lazima wa ta'adda lisnaini in kana muta'addiyan li idan da lazim ne baya ta'adi akan maf'ulin bihi sai akan maf'ulin bihi daya inda yana ta'adi akan maf'ulin bihi daya ne sai a kara masa power wato sai zama zai iya yin ta'adi akan maf'ulin bihi guda biyu to fa ja hal makhadu wato naƙuda sai ta tilasta ta ta kai ta ila juz'in nakhalati zuwa ga wani kututuran dabino ta dafa wannan kututuran dabino a lokacin ne take naƙuda qala sai ta ce ya laitani ya kai na mitu kabla haza ina ma a ce na mutu kamin wannan lamari ya faru wa kuntu nisyan mansiya kai a ce ma an manta da ni a kundin tarihi gaba ɗaya akan wannan abun bakin ciki da ya zo mu to a lokacin me ya faru alarama Allah ta من kad ja'ala rabbuki قد جعل nan take Annabi Isa jaririn da ta haifa. fanada ha sai ya kira ta hati ha daga karkashin ta yace Allah ta hazani kada ki bakin ciki Damuwarki shine ya zaki da mutanen ki to ba shine damuwa a wurin ki ba a halin yanzu izajtama al aham wal muhimmu turika al muhimmu ila al aham in an samu important sai aka samu most important to sai a rabu da important sai ai most important eh wannan matsala ce tana da muhimmanci amma akwai wacce tafi ta muhimmanci da mace ta haihu abu na farko da ake bukata shine ruwa to kadi ja'ala rabbuki ta hataki sariya ubangijinki ya bubbugo miki da wani marmarar ruwa ga yana a karkashin ki menene bukata ta biyu وهزي إليك بجذع nakalati tansaqatu alayki rutban janiya wato ya samu mai jego da ta haihu da an samu ruwa abu na biyu da ake da bukata shine abinci wa huzi ilayki bi jizi nakala Allah yace wannan kututturen dabinon da ke gaban ki kama shi ki girgiza shi tana girgizawa kawai sai dabinon ya fara girma kamin ai haka ya zama dabino babba kamin ai haka yayi ganye yayi fure yayi yaya ƴaƴan sun girma ƴaƴan sun nuna nunannun ƴaƴan suka zubo a gabanta a wannan lokaci to wani darasi nake so mu koya anan karfa ku manta wannan baiwar Allah mai jego ce mai jego tana cikin rauni ko ba ta cikin rauni ai ba girgiza kututturen dabino ne yasa dabino ya girma ba iko na ubangiji ne yasa dabino ya girma da Allah ya ga dama ko bata girgiza ba dabino zai girma ya yaya ko ba haka ba to amma me yasa aka ce ta girgiza ana so a karantar da kai motsi muhimmancin tagazawa ka motsa ka tagaza ka tashi tsaye ka dukuba ka'in da na'in ka nemi na kanka mai jego ce amma ba za a bata kyauta ba Allah ya ce ke mai jego ka ma kuturturan dabino girgiza ki motsa ki maki to ya aka kai ga ka sun kuce can kato wato wani dunkulelen gardi murjeje amma kuma completely useless and hopeless baka da sana'a baka da aikin yi kai da ya kamata ka taimaka wa iyayenka taimaka wa babanka ka taimaka wa mahaifiyarka ka taimaka wa kannanka ka taimaka wa gogonka wacce bata da zanin sallah ka saya mata wacce bata da taburma sallah ka saya mata wacce bata da abin da za ta ci ka taimaka mata ka zama kayi gwagwarmaya ka tinkari rayuwa sai ka lalace ka zama baka da aikin yi ka zama sulutu ka zama baka san inda ka dosa ba daga zama inuwa sai waccan inuwar daga waccan inuwar sai wannan inuwar sai duk wata mota in ta zo ta wuce ka kalle ta ka yi tsaki ka gyara ainihin kafada ka ce look at this flashy car flashy car more flashy cars are to be invented ba wannan flashy car ba wasu ma suna zuwa to amma na ji flashy car menene kai kai domin ka zama kana cikin wani za su shiga flashy car nan gaba ko iya ka kawai ka zauna a daba shan inuwa kana kallon flashy car suna wucewa yaushe matasa da ake tsammanin za ku zama jarumai za ku zama wayanda suka damu da addini yau ga addinin musulunci an sanya shi a gaba matsiyata irin su bush irin su colin powell irin su tony blair irin su jack straw irin su anthony zinni irin su Elliot sharon irin su chini dick sun sa addinin musulunci a gaba da ku ake tunanin ya za ku ku tsamo musulunci daga halin da ya samu kansa a ciki kun zama completely useless ba ku da amfani ban da shan kwaya ban da shaye-shaye ban da shake-shake kai ku saurara ku ci ina irin su Ja'faru ibnu Abi Talib jihadi za a je mawqiyatu muta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace commander abirul jaish yace shine wa yace zaid bin harisa wani matashi ne yace fa in kutila yace fa ja'far bin abi talib wani matashi ne yace fa in kutila fa abdullahi ibn rawaha wani matashi ne yace fa in kutila falyaktar muslimuna bainahum amiran minhum annabi ya ce komanda zaid bin harisa in an kashe shi ja'far bin abi talib in an kashe shi abdullahi bin rawaha in an kashe shi a yi emergency meeting a zaɓi sabon komanda a ci gaba da korawa sai wato wato ainihin sojojin byzantine na greek sai an rinjaye su an tabbatar da addini a wannan lokaci musulmai su dubu uku ne sojojin byzantine su dubu ɗari biyu ne a wannan lokaci kai me yake faruwa ana zuwa ana farawa kamin a ankara zaid bin harisa ya shamu shahada kamin tuta ta faɗi ƙasa Ja'far bin Abi Dalib yayi wubi ya cafke tuta ga takobi a hannunsa ɗaya ga tuta a hannunsa ɗaya yana rera waƙoƙin begen aljanna yana ya habbazal jannatu wa qatirabuha tayyibatun wa baridun sharabuha arrumu rumun qaddana azabuha alayya illa qitu hadirabuha wallahi jihadi yake yana jin ƙanshin aljanna tun a wannan lokaci wani soja aka, aka sare hannunsa na dama kan tutar ta faɗi ya jefa da takobin ya rike tutar da hannun hagu tutar annabi ba za ta je ƙasa ba aka sare hannun na hagu kamin tutar ta fadi ya sa wannan dungulmin da wannan dungulmin ya kakobe tutar manzon Allah tutar manzon Allah ba za ta je ƙasa ba wani soja baru mai ya zo ya tsaga shi da takobi ya fadi kamin tutar ta isa ƙasa abdullahi ibn rawaha ya tafke wannan tuta yana ya nafsi in lam tukutali muti ma tamannaiti faqad uditi in fa'alti fi'lahu ma huditi yana ya kerai. in lam tuqtali tamuti ko baki yi shahada ba fa zaki mutu haka ne ko ba haka bane man lam yamut bi saifi mata bi ghairihi ta'addadat al asbab wal maut wahidu ko ba abin da aka ce ba kenan in baka mutu da takobi ma za ka mutu ko ba za ka mutu ba ai mutuwa duka iri ɗaya ne wani ya sha farfeso cikinsa ya kumbura ya mutu sunansa ya mutu wani ya yi zina ya ɗabi cutar kanjamau lahira salamu alaikum an kanjama da shi lahira ba abin da zai baka haushi sai kana sauraron kafafen watsa labaru wato sai kaga cewa maimakon ma a rinka discouraging na cutar kanjamau kamar kare ƙarfafa ta cutar kanjamau tana nan ka kame kanka idan ba za ka iya ba to kai amfani da kororon roba wallahi ba kororon roba ba ko kororon karfe kai amfani da shi kanjamau sai ta kanjama da kai lahira an baka tuba ka daina zinabu in kai ta wajen sakwato kuma kanjamau tana nan yi amfani da hular mazakuta na ce ba hular mazakuta ba ko malfar ya kanjama lahira da ko bai kanjama lahira ba wani ya yi accident ya mutu ku rinka sauraron kafafen watsa labaru ku rinka karanta jaridu masu dungurowa ta gadan nan akwai wanda ya dunguro a Abuja wani honorable a daidai lokacin yana magana ne da hansar yana magana da karuwarsa sai da aka dubi time din da nomban da yake magana da ita sai aka samu nomban wata karuwarsa ce yana magana da karuwar bai san ya iso fly over ba ya dunguro kasa ya tafi lahira ko bai tafi lahira ba yace illam tuqtali tamuti a abuhu a buhu aka dura shi a buhu aka danna aka kulle Allah ka gafarta mana Ya yace ma tamannaiti abinda kike buri kadi uditi an baki Ya ce in fa'alti fi'lahu ma eh, kin aikata aikin da wayancan guda biyu suka aikata huditi kin shiru me suka aikata guda biyu ne sun yi me sun yi shahada shi ma ya ci gaba da jihadi sai da aka kashe shi a wannan lokaci za a tafi ba makaran tafiya aka ce ai mitin na gaugawa nan take sahabbai suka mitin aka zaɓi sabon komanda wane ne sabon komanda Khalid ibn Walid Saifullah al-Maslul matasa musulmai ya ake kuka wayi gari haka Adamu Aliyu na ganka Katse na san lokaci ne kuma dama an ce ba yau ne ranar da ya kamata ne magana ba wannan an dan bani ne na dana illolin shaye-shaye da hatsarin su sai Allah ya hada mu da ku gobe a cikin garin goron da yardar ubangiji walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita ne Allah zai musu sun aiki da wazi wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima bayan wannan fa wala hadainahum siratan mustaqima kitabuhu misik الختام مسك وفي ذلك ذلك بلغتنا فس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك من الشيطان الرجيم وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين صدق الله العظيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا ونظرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم نجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه بقرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم يا بنت وجنك شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الراهمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله تعالى وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka da hikimarsa da ikonsa ga shi ya tara mu yau a wannan dare mai albarka a garin birnin kudu jigawa state lokaci ne na tunatar da 'yan uwa <clears throat> mu faɗakar da junanmu mu tunawa junanmu abin da muka sani na alkur'ani da sunna domin mu gyara tafiyar mu karkashin shari'ar musulunci wajibi ne ga musulmi ya zama yana ba addinin musulunci gudunmawa ta yadda musuluncin zai ci gaba abubuwa batattu a gyara su a jawo hankalin masu kasala su yi himma a bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kuma kada a hada shi da kowa muna fata Allah ya taimake mu to da ke malaman sun zo da yawa tare da mu akwai shugaban majalisar malamai na ƙasa sheikh yusuf muhammad sambo rigashikun tare da mu akwai sheikh yakubu musa hassan shugaban kwamitin da'awa na wannan kungiya har yanzu tare da mu akwai sheikh muhammad kabir gombe zai zo ya karatu insha Allahu bayan ɗan jimawa kaɗan ni yanzu na zo ne in share filin kafin masu wa'azin su iso idan masu wa'azin suka iso to sai mu ja baya bari mu karanta wasu ayoyi eh, kaɗan ba masu yawa ba mu share fagen da su can cikin suratul furqan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa bismillah bismillahir rahim وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون أقالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما نعم الله تبارك وتعالى يتي أكوي وصبايي akwai wasu bayan Allah masu ƙoƙari ya yi musu kyakkyawan yabo waɗannan bayan Allah ga sifofinsu Ubangiji ya kawo in kaji kana cikinsu ka yi wa Allah godiya in kaji baka cikinsu to yi ƙoƙari ka zamo a cikinsu Allah ya ce wa ibadun rahman bayan Ubangiji bai rahama allabina yamshuna alal arbi hauna su ne waɗanda suke tafiya bayan ƙasa cikin natsuwa natsuwa ta zuci da natsuwa ta jiki za ka ga mutum yana tafiya daga ganin tafiyarsa Ka ga alamar mai hankali mai ilimi masanin Allah suna tafiya cikin natsuwa wa idza khatabahumul na qalu salama idan jahilai sun yi musu magana ta tsokana ko ta tada hankali suna sai musu a'a mu zaman lafiya muke nema mu ba ma rigima da kowa abin da muke so a zauna lafiya a fahimci juna to sai Allah ya ce mai kuma a gaba والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما su Sune kuma waɗannan bayan Allah masu nutsuwa lokacin da suke tafiya masu kau da kai in wani marar sani ya tsokane su da fitina su ne waɗanda suke kwana ga ubangijinsu suna sujjada suna ruku'u ma'ana suna salloli da daddare ashe sifar bayan, Allah ce mutum ya tashi cikin dare ya yi alwala ya yi sallan nafila ya yi istighfari ya yi salati ga annabi ya yi tasbihi da sauran abubuwa na addini kuma ya yi karatun alkur'ani sifa ce ta bayin Allah muminai Allah ka samu na cikinsu ku rika tashi cikin dare ya ku musulmi kuna yin ibada karanci ka sallaci raka'a biyu ma ka yi istighfari ka yi wa annabi salati ka koma ka yi kwance ka jira sallar asuba ba wai kawai mai gida ya zo ya yi kwance tun farkon dare kuma ba zai tashi ba sai dare ya kare. wannan kuskure ne yaya za a yi haka yara ƙanana suna bacci mata suna bacci mai gida ma yana bacci kowa ya yi bacci to wa zai tashi wani ya yi ibada mai gida ne zai rage bacci dare ya yi ka tashi ka yi alwala ka tashi iyalinka su yi alwala ku yi sallan nafila ko da raka a biyu karanci a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tashi cikin dare kuma ya tashi matarsa suka yi sallar nafila raka'a biyu to an rubuta su a cikin na Allah kafiran wa zakirat suna cikin masu ambaton Allah da yawa maza ita kuma tana cikin masu ambaton Allah da yawa mata saboda haka nan ashe ya kamata musulmi su kula da sallolin dare wa da tsayuwa a yi tsayuwar dare a karanta surori masu tsawo ko da raka'a biyu ka samu gobe raka'a biyu jibi raka'a biyu domin annabi alaihi salatu salamu na cewa a habbul a'amali ilallah a ha wa in qalla aikin da Allah ya fi so ga musulmi wanda aka dawwama ana yi ko da kaɗan ne da mutum zai rike raka'a biyun nan kowane dare ya sallaci raka'a biyu to wannan shine abin da Allah yake so Allah ya mana mawafuka sai mai kuma والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها Bayan Allah na الله Allah الله سامنا cikinsu su ne suke addu'a lokacin da suke yi ibada suna ɗaga hannu suna roƙon Allah cewa rabbana sarif anna azaba jahannan, ya Allah ka kawar da azabar jahannama daga gare mu Allah kai mana tsari da wuta Allah kai mana tsari da wuta Allah kai mana tsari da azabar kabari kullum mumine suna roƙon Allah wani malami yana cewa abin mamaki ga ɗan adam ko abin mamaki ga musulmi da zai yi addu'a ya gama bai roƙi Allah ya bashi aljanna ba abin mamaki ga musulmi da zai yi addu'a ya gama bai roƙi Allah ya tsare shi daga wuta ba mai neman aljanna baya yawaita bacci mai neman tsari daga wuta baya yawaita bacci ashe wajibi ne mu tashi mu nemi waɗannan abubuwa mu nemi aljanna Allah ya bamu mu nemi tsari da wuta kuma mu rage barci aljanna ta ce ya ubangiji na duk wanda ya roƙe ka ni sau uku Allah ka haɗa shi da ni ni ma na roƙe ka ka bani shi duk inda musulmi ya ce Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna sai Allah aljanna ta ce ya Allah ni ma ka bani shi wannan mai addu'ar idan kuma ka roki Allah tsari daga wuta Allah kai mana tsari da wuta Allah kai mana tsari da wuta har sau uku sai wuta ta ce ya ubangiji na ni ma ina neman tsari da shi tunda yana neman tsari da ni ni ma ina neman tsari da shi don haka bayan Allah na kware su ne masu addu'a Allah ya tsare su daga azabar jahannama inna azabaha kana garama lalle azabar jahannama wata azaba ce mai dawama ga wanda ya shiga cikin ta Allah kiyaye mu sai mai kuma inna sa'at mustaqarran wa muqama inna sa'at mustaqarran kuma ita jahannama ta yi muni ta zama mazauna ko kuma tabbata ta yi muni a ce nan ne wurin da zaka tabbata a jahannama wannan wurin tabbata ya yi muni Allah ka kiyaye mu kuma ya zama wurin zama wurin tabbata wurin zama ko a ce wurin hutawa wurin zama akwai hutawa ga wanda ya shiga wuta babu hutawa Allah kai mana tsari da wuta kuma ka tsare mana azabar kabari har yanzu don haka yan uwa musulmi a cikin ibada ne da mutum ya yi tsakaninsa da Allah yake neman waɗannan abubuwa ya nemi shiga aljanna kuma ya nemi tsari da shiga wuta bayan wannan kuma sai mai والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما bayan Allah mai rahama mutane wanda muna fata Allah ya samu a cikinsu su ne idan an faƙu ala iyalihim idan sun yi nufin za su siyar da iyalinsu za su yi cefane a kasuwa an yoce nan kuma an kawo lam yusrifu wa lam yaqtiru ba sa barna kuma ba sa ƙwauro ba za a sayo abinci ba a dafa shi a ci kace-kace a zubar kaji su ci karnuka su ci mage su ci sauran a zubar a cikin shara wannan ya zama alfahari ba a son haka ga musulmi walam yaqtiru kuma ba sa ƙwauro gidanka ana cin shinkafa tiya ɗaya sai ka je ka sayo rabin tiya ka ce a dafa haka nan kowa an am zuwa mashi tashi a bashi ruwa kana ci kana shan ruwa in yaro ya ce ban koshi ba ce sha ruwa ko kuma a kawo barkono da a taruhu a gwabza yana ci yaji ya hana shi sukuni kaga tilas ya sha ruwa ba sai ka ce wani sha ruwa ba ga shinkafar kaɗan amma masifar barkono ta hana ya ce koshi Allah kiyaye mu to kar ku za yaji da yawa a cikin shinkafa har ku hana yara su ci abinci sosai kar ku yi ƙauro in Allah ya ba ku wadata kar kuma ku yi alfahari in Allah ya ba ku wadata ku ma mata ku ji tsoron Allah mai gida ya je ya sayo abinci a kasuwa shinkafa ko masara ko dawa ko doya a dafa gwargwadon abin da za a ci a gidan amma sai ku dafa ninkin wannan sau biyu a ci a ƙoshi a zubar da sauran wai su suna ganin kamar sun ci gaba wai su suna ganin kamar su mawadata ne duk inda aka wulakanta abinci ko sai Allah ya wulakanta masu gidan abinci ba wasa bane in ma kuna yi da wallahi ku daina duk matar da take wulakanta abinci in Allah ya so kafin ta mutu sai wulakanci ya same ta ya za ka dunga zubar da abinci yaya za a yi masu gida ba su san abin da yake isassu abinci ba sun sani in ma ba su sani ba da ka zauna mata ka tara mata biyu ko uku ko hudu sai ka zauna da su to zan tambaye ku tsakani da Allah kamar yanzu shinkafa tiya ce za ta ishe mu tiya nawa ce su ce a tiya ɗaya ta ishe mu za mu ci mu ƙoshi eh, za mu ci mu ƙoshi ba ta yi kaɗan ba ba ta yi kaɗan ba kuma ba za mu yi barna a dinga zubarwa ba ba za mu yi ba to tiya ɗaya kowa ya san haka ko an ba ku amana ga buhun a hannunku ga doyar a hannunku ga masara a hannunku duk da haka dai ba za ku ƙara ba akan abin da aka faɗi dan kar ku zama masu barna wa kana baina zalika qawama yana samun hanya tsakanin biyun wato ya tabbata tsakanin bainal israfi wa taktir shi bai yi barna ba shi bai yi ba to waɗannan masu irin wannan hali su ne ibadur rahman Allah ya samu a cikin su sai ma kuma والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر su ne bayan Allah na ƙwarai ba su kiran wani Allah tare da Allah Allah ɗaya ne kuma sun yarda Allah ɗaya ne ba zai yi tuntuɓe ba ya kira sunan wani ba zai yi rantsuwa ba ya rantse da sunan wani ba zai nemi taimako ba da sunan wani ba zai nemi agaji ba da sunan wani bai dogara da kowa ba sai da Allah ba su bauta wa Allah tare da Allah ba wani abin bautawa a wurinsu sai Allah kuma ba su haɗa shi da kowa sannan ya ce wala ya ƙatiluna nafsan lati harrama Allah kuma ba sa kashe rai wadda Allah ya hana a kashe illa bil haq sai da haƙi ba su kashe wanda Allah ya hana a kashe sai da haƙin kashewa annabi ya ce jinin mutum musulmi bai halatta a zubar da shi ba sai da ɗayan abubuwa uku yace asayibu zani wa nafsu bin nafs wa tariki lidini wa huma fariqu lil jama'a babban mutum mai aure sai yayi zina aka kama shi kuma yana zina da shaidu masu kwari sai a tara mutane a jefe shi kashe shi a wannan lokaci ya halatta don ya taka dokar Allah sai wanda ya kashe wani babu gaira babu dalili kuma aka tabbatar shi ya kashe ko bisa shaidun mutane ko bisa ikirari ko ikirarinsa shi kansa ko ikirarin wanda zai mutu ya ce wane ya kashe ni wane ya kashe ni kuma sai mutum to shi ma za a kashe shi ya halatta to sai wanda ya hirda kuma wanda ya hirda ya fita daga musulunci annabi ya shaida wa dawo musulunci ya ki dawowa har aka kwana uku bai dawo ba shi ma sai a kashe shi don kar ya zama guba ga sauran musulmi ya halakar da su Shi shine yace wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wala yaznun ba su kashe rai wadda Allah ya hana a kashe sai da haƙi kuma ba sa yin zina mumini na ƙware baya zina Allah kai mana tsari da zina wa man ya zalika duk wanda ya aikata ɗayan waɗannan abubuwa guda uku ko ya yi shirka da Allah ko ya kashe rai ko ya yi zina a asama wannan yana gamuwa da azaba mai tsanani Allah kiyaye mu na'am يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الله يتي يضاعف له العذاب يوم القيامة za a ruɓanya masa azaba ranar tashin ƙiyama a ruɓanya a ruɓanya wa ya khaludu fihi muhana kuma zai dawwama a cikinsa yana wulakantacce ko kuma abin wulaƙantawa a cikin azaba mai tsanani wadda ba za ta yanke ba illa ma sha Allah to sai ya ce mai kuma illa man taba wa amana wa amana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu mhm. Allahu فأولئك يبدل الله Wa حسنات وكان الله غفورا رحيما to sai Allah ya ce illa man taba to amma kuma sai wanda ya tuba duk abubuwan nan da ya aikata na zunubi ko ya yi shirka da Allah ko kuma ya kashe wani rai ko kuma ya yi zina to wuta fa zai shiga amma sai Allah ya ce illa man taba sai fa wanda ya tuba wa amana ya yi imani wa amila amalan saliha kuma ya aikata aiki mai kyau fa ulaik su waɗancan masu tuban nan yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat Allah zai musanya mummunan aikin su ya zama kyakkyawa duk zunubin da ka tara komai girman sa sai a juyar da shi ya zama lada wa kana Allahu ghafurar rahima ubangiji ya tabbata mai gafara mai jin kai Allah ya gafarta mana Na'am. Wa wa نعم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب Wa الله متابا wanda kuma ya tuba. ya koma ga Allah wa amila salihan ya aikata aiki mai kyau fa innahu yatubu ila Allah mataba wannan hakika yana mai komawa zuwa ga Allah komawa wanda kuma ya koma ga Allah yana mai tuba ga abin da ya aikata yayi nadama to Allah yana karɓar tubarsa Allah yana karɓar tuban masu tuba don haka wanda ya koma ga Allah Allah ya karɓe shi ya ku yan uwa musulmi kullum ku dinga yin istighfari ku dinga yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku dinga karatun alkur'ani mai girma ko Allah ya ji kanku ya saka ku aljanna baya halatta ya zama ga musulmi ya zauna baya istighfari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ni ina istighfari kowane yini sau saba'in wa fi riwayatin mi'ata marra ina yi istighfari sau ɗari cikin kowane yini ga annabi na gifari kowane yini sau saba'in ko kuma kowane yini sau ɗari manzon Allah ba ya da zunubi amma yana gifari yana gifari ne don ya koyar da mu yadda ake gifari kullum muna masu tuba ga Allah muna komawa gare shi muna kusantarsa da aiki kyakkyawa kuma muna nisantar aiki mummuna na'am والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما يتي باين الله نقري ودن دعيك سوا سوني باين الله من رحمة الله يسامو أتجنسو والذين لا يشهدون الزور سوني باسا إن شهد كريا أكراشي بعد شهد سيزو يفتك كريا ko don ya faɗi shaidar ƙarya ya samu kuɗi ko kuma ya ce wai yana tausayin wane bari in je in ba da shaida a kansa don ina tausayin shi kada ya sha wuya to in shi bai sha wuya ba kai ka sha wuya ina ruwanka da zai sha wuya kai ka sa shi laifi mutumin kirki baya shaida ƙarya mutumin kirki baya shaida ƙarya sai dai shaida ta gaskiya wa iza marru bil lagwi idan sun shuɗe mai yashashen zance kuma marru kirama suna wucewa suna masu karamci ba su kulawa kamar musulmi na kwarai ya zo daga wannan titi zai wuce wannan titi sai ya tarar da wani babban fili kamar irin wannan misali sai aka zo ana kaɗe-kaɗe ana raye-raye makaɗi yana kiɗi masu rawa suna rawa maza ne ko mata ne ƙanana ne ko manya ne kaga wannan shi nan shi ne ana kaɗe-kaɗe ana wake-wake to in ya zo sai ya raba ya raba ya raba sai ya wuce ko kallon su baya yi bare ya tsaya ya saurare su to wannan shine ahlus sunna na kwarai wannan shine mutumin kirki Allah samu a cikin su bayan shi ba إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم متانا قرأي عباد الرحمن سنة إذا أكي مسوا أزيد آيوين أبنججنسو القرآن mai girma. lam yakhiru alaiha summan wa umyana ba su faduwa akan wa'azin ko akan ayar suna kurame ko suna bebaye su toshe kunne su ji sun ji kamar ba su ji ba ko su rufe ido sun gani kamar ba su gani ba bayan Allah na kware ba sa yin haka idan ana karatun alkur'ani za su tsaya su ji idan an nuna musu gaskiya kuma za su bi waɗannan su ne mutanen kirki Allah sa muna cikin su sai mai kuma wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين imama. bayan Allah na ƙware wallazina ya na rabbana su suke cewa ya ubangijinmu hablana min azwajina wa zurriyatina ya Allah ka bamu daga matanmu da zuriyarmu in an ce zuriya ‘ya'yanka jikokinka duk sun shigo cikin zuriya ƙurrata ayin Allah ka bamu sanyin idanu bi an na rahun mutsi'ina lak ga ‘ya'yanmu da matanmu da jikokinmu duk suna maka biyayya ba a samu wani kangararre ba ba a samu wani lalatacce ba a cikinsu babu abin farin ciki ga mutum musulmi ya ga matansa da ‘ya'yansa da jikokinsa duk sun bi Allah ba wani ɗan ƙwaya a ciki ba wani ɗan shalushau a ciki ba wani kangararre ba ɓarawo ba ɗan tauri eh mai yanka ciki da wuƙa tun yana yanka cikinsa kuma zo yana yanka cikin mutane <laughs> ana samu ko Allah kiyaye mu babu abin farin ciki ga musulmi kaga yanka sun shiryu kuma ya ce waje annadil muttaqina imama Allah ka sanya mu zan shugabanni ga masu tsoron Allah Allah ka sanya mu jagorori ga muminai na'am ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama Allah madaukaki yace ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru waɗancan masu irin waɗannan sibobi su aka yi musu bishara za a sakanta musu da gidaje masu tsayi a gidan aljanna gurfa fauka gurfa bene a bisa bene daki bisa daki saboda sun yi haƙuri sun bi Allah kuma sun yi haƙuri sun kame daga barin saba ma Allah wa ilaqawna fiha tahiyatan wa salama kuma suna haɗuwa a cikin wannan gida tsakaninsu da ƴan uwansu da tsakaninsu da mala'iku suna assalamu alaikum assalamu alaikum na'am khalidina fiha حسنت مستقرا ومقاما خالدين فيها a cikin wannan aljanna in sun shiga ba za fita ba idan musulmi ya shiga aljanna ba zai fita ba in an shiga an shiga kenan kuma duk wata ni'imar duniya tana nan a aljanna ya Allah ka ba mu aljanna duk wani abu da yake mummuna ba shi a aljanna kun ga dai farko aljanna ba ciwo ba a zazzabi a aljanna ba ciwon kai ba ciwon kafa ba ciwon hakori. ba basir ba shawara ba hawan jini ehe ba ciwon sukari ba komai ba fitsari ba kashi ba wanka kuma ba za ka tsufa ba ba za ka yi datti ba matanka ba za su tsufa ba ba za su yi datti ba nonansu ba zai zube ba Allahu akbar eh matan aljanna ba sa tsufa kuma ba sa haihuwa kuma ba sa haila Allah samu dace ya Allah ka ba mu aljanna to sannan Allah madaukaki ya ce duk abin da ba sa so kuma ba za su gani a gidan ba duk wani abin kyama duk abin da kake so akwai duk wanda baka so ba shi to sai ce me kuma hasunat mustaqarran wa muqama wurin zama yayi kyau wurin hutawa ma yi kyau Allah ka ba mu aljanna amin saura aya daya قل ما يابع بكم ربي لولا دعاؤكم نعم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما Allah ya ce to ku musulmi ku muminai maza ko mata annabi ya ce ka gaya musu kul ka faɗa musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ya abu ubikum rabbi laula du'a'ukum ba dan kuna addu'a ba ba ruwan Allah da ku Allah ba zai kula da ku ba in ba ku yi addu'a ba ashe duk musulmin da baya addu'a ba ruwan Allah da shi baka yarda shi ne mamallakin ka ba baka yarda shi ya halice ka ba baka yarda shi ne ganiyu ba baka yadda shi ne mai maganin komi da komi kowa matalauci ne Allah ne gani dukkanmu da mutane da aljannu da mala'iku da tsuntsaye da dabobi ga Allah muke bukata Allah na bukatar wani abu ga wani Allah bai bukatar komi wurin kowa to in ba dan kuna addu'a ba ba ruwan Allah da ku sai ya rabu da ku a ce to nan an barka da dabaraka kai kana da wata dabara ko kanka ka iya tsarewa bare ka tsare wani in an baka da dabaraka ka iya ci da kanka ba ka iyawa to amma idan kuna addu'a Allah zai kula da ku kuma zai ji roƙonku duk wanda baya addu'a ba mutumin kirki bane munafiki ne munafiki shine bai yarda da Allah ba don haka bai roƙon Allah komai ko sallah yayi sai ya tashi ya tafi ba zai yi addu'a ba ko ibada yayi sai ya tashi ya tafi ba zai yi addu'a ba to ga aya tana cewa ba ruwan Allah da ku in ba ku roƙonsa ba ruwan shi da ku hakika kun karyata kenan hakika kun karyata zancen Allah kuma za ku gamu da azaba mai girma mai tsanani na tashin alƙiyama in ba ku tuba ba to Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu ikon roƙonsa kuma Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu damuna mai albarka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar gaskiya Sheikh Muhammadu Rabiu Daura Allah saka da alheri ya biyo mana layin tarbiyyar baya halatta ya zama ga musulmi ya zauna baya istighfari manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce ni ina istighfari kowane yini sau saba'in wa fi riwayatin mi'ata marra ina yi istighfari sau ɗari cikin kowane yini ga annabi na istighfari kowane yini sau saba'in ko kuma kowane yini sau ɗari manzon Allah ba ya da zunubi amma yana istighfari yana istighfari ne don ya koyar da mu yadda ake istighfari kullum muna masu tuba ga Allah muna komawa gare shi muna kusantarsa da aiki kyakkyawa kuma muna nisantar aiki mummuna na'am والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما يتي Allah الله نقري waɗanda ake cewa su ne bayan Allah mai rahama Allah ya samu a cikinsu ne la na zura su ne ba sa yin shaida ƙarya a kira shi ba da shaida sai ya zo ya faɗi ƙarya ko don ya faɗi shaidar ƙarya ya samu kuɗi ko kuma ya ce wai yana tausayin wane bari in je in ba da shaida a kansa don ina tausayin shi kada ya sha wuya to in shi bai sha wuya ba kai ka sha wuya ina ruwanka da zai sha wuya kai ka sa shi laifi mutumin kirki baya shaida ƙarya mutumin kirki baya shaida ƙarya sai dai shaida ta gaskiya wa idza marru bil lagwi idan sun shuɗe mai yashashen zance kuma marru kirama suna wucewa suna masu karamci ba su kulawa kamar musulmi na kwarai ya zo daga wannan titi zai wuce wannan titi sai ya tarar da wani babban fili kamar irin wannan misali sai aka zo ana kaɗe-kaɗe ana raye-raye makaɗi yana gidi, masu rawa suna rawa maza ne ko mata ne ƙanana ne ko manya ne kaga wannan yashishin nan shi ne ana kaɗe-kaɗe ana wake-wake to in ya zo sai ya raba ya raba ya raba sai ya wuce ko kallon su baya yi bare ya tsaya ya saurare su to wannan shine ahlus sunna na kwarai wannan shine mutumin kirki Allah samu a cikinsu. bayan shi ba إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم mutanen ƙwarai ibadur rahman su idan aka yi musu wa'azi da ayoyin ubangijinsu alƙur'ani mai girma lam ya alaiha summan wa umyana ba faɗuwa akan wa'azin ko akan ayar suna kurame ko suna bebaye su toshe kunne su ji sun ji kamar ba su ji ba ko su rufe ido sun gani kamar ba su gani ba